واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون ka sanya mu cikin waɗanda ka girmama masu da ni'ima da lafiya a wannan rayuwa ka datar da su ga aiki na gari. ka sanya mu daga cikin waɗanda ka tanadar musu da aljanna cikin bayanka gari a ranar alkiyama mun tuba mun koma zuwa gare ka mun tabbatar da gazawar mu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce azabata tana samun wanda na ga dama daga masu aikata abubuwan da suke jawo taɓewa ta kuwa ta yalwaci komai a duniya babu wani abin halitta face rahamar Allah ta isa gare shi falalarsa da kyautatawarsa ta lullube shi da sannu zan rubuta rahamata a lahira ga waɗanda suke tsoro na ta hanyar bin umarnina da nisantar abubuwan da na hana da waɗanda suke ba da zakkar dukiyoyinsu ga waɗanda suka cancanta waɗanda suke imani da ayoyinmu